yawun gwamna ya fito yana wai ruwa bai ci borno ba tsakani da kai ba Allah yanzu kai gidanka aina yake duk wani dan borno sai ruwa ya gama da borno kai babu inda ya rage babu ma inda ya rage gaba daya ya ci gwamna house ni yanzu abun bakin ciki ma har makabarta ya tono ba abun da ya rage ana magana saka wai banza nan ba post office ne nan bola ne nan post office ku ga ruwa daidai nan ga su ya wuyan mutane ba kuma inda ruwan ne yake gudu a jikin kafa na sake zuwa yake bai ma tsaya ba kara zuwa yake dan Allah ku taya mu da wannan abun ya fi karfin mutum To Allah ya kawo sauƙi, Allah ya agaza, Allah ya tausaya mana baki ɗaya ya zo jalalu wal ikram. Kamar da kuke gani inda wannan abin ya faru an ce ya faru a shekarun baya, shekaru aru-aru. Sai yanzu za a ce tarihi ne ya maimaita kansa, saboda a wannan lokacin ya faru a 1994. Yanzu kuma muna 2024. 1994 2024 kusan za a ce shekaru talatin baya da suka wuce kenan makamancin haka ya faru kuma wannan lokacin shi ma an ce ranar talata dama aka ce ranar talata a wani ranar Allah ke saukar da bala'i da damuwa a duniya to Allah ka kubutar da duk wannan wanda wannan abun ya shafa da wanda ba su shafe su ba Allah ya taimaki kowa wallahi wannan abin za ka yi tunani a misali kai ne kana da muhallin kanka a zo a ce wannan ruwan ka shiga wannan iftila'i Hai, ya Allah a rahman Allah ka kawo agaji, Allah ka taimaka ka tausaya mana baki ɗaya ba don halinmu ba. Gashi nan kuna gani motoci a cikin ruwa, kuma wannan ba wai za a ce gidan talaka ko kuma mai kuɗi ba har gidan sarki har government house. Wannan abun wani asta ga furla sanadiyan rashin arzikin shi kenan har abada wasu kuma sanadiyar buɗin arziki kenan to koma menene Allah ya taimaki kowa Allah ya sa komai ya zo da sauki. Allah ka sauƙaƙa Allah ka sa ya zamanto sanadiyar sulan arzikin kowa da kowa Allah a rahama ka taimaka kai wallahi wannan abun hai yan maiduguri Allah Allah ya taimake mu baki ɗaya mu baki ɗaya amma wallahi mutum ko bai da tausayi wani abin ka dinga tunani a misali kai ne kana kwance akan gadonka kawai cikin dare abin da ya